Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu kallo da sauraron mu, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mai tarin albarka. Hadisin da za mu magana a kan shi yau yana magana ne a kan abokantaka. Wani bawan Allah ne shiga kwanciyar rayuwa, sai wata rana ya kawo kukansa wurin imami na biyar, Imam Muhammad Albaqir alaihi Sai ya ce, ya imam, da ina da dukiya mutane suna tare da ni yanzu da babu dukiyar mutanen sun watse sun bar sai imam muhammad bakir alaihi salam ya ce da shi tur da da yan uwantakarda da idan kana da shi ana tare da kai idan baka da shi ba a tare da kai sai maulana imam muhammad al-bakir alaihi salam bakirul ulum ya ba shi dirhami 700 ya ce ka je ka biya ka da wannan idan sun ƙare ka dawo gare ni um, to yan uwana da wani hadisi yake so ya nuna mana ne um, idan za mu yi tarayya da mutane mu rinka yin tarayya da su saboda Allah ba wai dan saboda suna da dukiya ba idan kuma ya zama da ba su da shi sai mu zo mu guje shi mu guje su duk abin da za mu yi ya kasance muna yin shi saboda Allah ne